سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين jiya mai mataba sarkin katsina ya zo da na gwari duk sun zo dukkansu sun ce za su tafi su yi mata aziya sai a masu waya don ni yanzu ina nan ba zan ban nan ba sai na kwana bakwai karɓin gaisuwa duka nan za a yi eh, Allah wata suleiman yana ban tausayi idanun shi duk sun yi ja duk ya rame duk ya fice cikin hayacin shi saboda tunani da jimamin wannan rashi da aka yi ga jariri ba shi da uwa ni abin da nake gani a nan gurin ai rashi ba shi kaɗai akai kaiwa wa rashi ba kai kuma fa da ka haifi wannan yarinya har Allah ya karba ka ce ne? eh ai kaga ko rashi ya ɗauko asali ba sarki ma'azo mu fa ba yara ba ne mun fi su tawakkali mun san samu mun san rashi da a ce shekarunsu ya kai irin namu ai ba za a sami irin wannan damuwa tare da shi ba da don ka sani wannan yaran ko kuma waɗannan yara ko da sun samu shekaru irin namu wallahi wannan damuwa sai ta taɓa wannan yara babban abin da ya sa ni faɗa maka haka saboda ina cike da sanin irin biyayya da irin tsayawa da wannan yarinya take a game da mijinta akwai karfa da kuma zuzzurfan soyayya a tsakaninsu tsakanin mata da miji kuma sannan ya zama ne allah ya karɓe ta a yi tilas ya samu girgiza sai dai kawai mu allah ya jiganta kawai amin ma'azu tun kafin ka zo na yanke shawara kuma ina fatan za ka goya man baya akan wannan shawara da na yanke wace irin shawara ce shawara ita ce jamila marigayiya tana da kanwa zinatu duk irin halin da kasan jamila take da shi duk irin tarbiyyar da kasan jamila take da shi to zinatu ita ma tana da duk wa'annan tarbiyya kai ina iya ma tabbatar maka halayen zinatu ya mafi na jamila kyau tun lokacin da allah ya karɓi ran jamila na ƙudurta a zuciyata zan bai wa suleiman ita zinatu amma fa kai ban san abin da za ce ba wallahi babu abin da zan ce da kai sai godiya da yawa da irin wannan karamci da ka nuna mana da ƙauna da ka nuna mana watan tun lokacin da ubangiji allah ya karɓe yari na jamila nake tunanin yadda za a yi wace ce za a auro wadda za ta iya riƙe wannan jinjiri hata ta tarbiyyatar da shi ta riƙe shi sosai har ya kai ga haka ballantana gashi wannan yaro akwai muna kyautata mashi tsammani mai ƙarfi da cewar wannan yadda ya taso da shi ne magaji wanda zai iya gadon gidan nan to lallai ne kuwa aka ce an samu ƙanwar uwarsa ita ce za ta riƙe shi musamman da kuma a ce ta fito gida irin nan to ai ko kaga sai mu ƙara gode wa Allah da irin abubuwan nan da ubangiji Allah ya mu Allah abin godiya kuma mu a tarihin sarauta muna da irin wannan tunani haka na dan wannan ɗaki shi zai yi sarauta ba dan wannan ɗaki ba to amma fa mai martaba da marigayya jamila da ita zinatu ai uwa ɗaya ne uba ɗaya ba wani bare ba ne ba waje ba ne saboda haka wannan ma tunani a ɗan aji shi waje guda yanzu abin nake so ma mai wata ba duk lokacin da za ku koma za ku tafi tare da zinatu in ya so ta zauna a nan gidanka ta ci gaba da kula da wannan jariri lokacin da duk ga ya dace da ganin damanka sai ka ɗaura masa aure tunda a halin da muke ciki duk kayan 'yar uwarta yana nan a cikin ɗakin sai ta ci gaba da zamanta a cikin ɗaki mu dai muna fatan allah ya ba ta zaman lafiya allah kuma ya ja kwana sarki salam wato ana nufin da ta je ta zauna a hannuna kaga ga shi kansa ya gane za su iya shakuwa da juna kuma lokaci na kaga ana gamawa ba sai shiga ɗakin <laughs> dan sarki ya daɗe dan sarki ya daɗe to Allah tabbatar Allah tabbatar ban da wata hanya da zan iya bi sai wace kuka ɗaura da akai na tabbata yadda na samu zaɓin jamila a matsayin alkhairi a gare ni insha Allah kowace ku zaɓa mu ita ma alheri a gare ni na gode allah saka da alheri alhamdulillah suleiman allah ma albarka kuma don in sanar da kai cewa alhamdulillah na yi sa'an da wanda dukkan abubuwan da na faɗa na umarni na bai taɓa tsallake ko da kwana ɗaya ba su yake bi a turbar yadda na ɗora shi to ɗan da koyi ya samu haka to ba karbar sa'a aka yi ba kuma ubangiji allah biya maka bukatunka amin allah taimaka maka a dukkan abubuwan da ka sa a gabanka amin na gode abba na gode da irin tarin alkhairin da kake haɗa da su a suleiman wannan ƙudurori naka da ke cikin zukatanka allah biya maka su kuma ubangiji allah ya taimaka mana da cewa wannan canji da aka yi da wannan yarinya ya zama alheri tare da kai da mu gaba ɗaya da muka yi na gode ranka da babu abin da zan ce maka sai sa maka albarka da maka fatan alheri insha allahu da sannu za ka samu biyan bukata har ranar lahira a lokacin da na yi maki maganan bukatan haɗa ki da suleiman kina ta kuka hawaye na fita fiye da kima ko ba ki san shi ne kin yi shiru ko akwai wanda kike so ne in akwai wanda kike so ne ki man bayani ina so ki sani lokacin da na zaunar da 'yar uwarki marigaya ne mata magana hada ta da suleiman ba ta kuka haka ba ba ta nuna damuwa haka ba ta yi farin ciki ne munna da abin da na kawo kuma ta ɗauki alkawarin biyayya da wannan abin da na kawo amma ke an samu akasin haka dinatu wannan haɗin fa da nake so in yi a yanzu ya fi ƙarfi a bisa haɗin da na yi a da saboda dalilai guda biyu masu ƙwari dalili na farko marigayiya abin da ta bari wato wannan jariri ke kanki ba za ki so a ce wannan jariri ya wulakanta ba na tabbatar da haka sannan na biyu sarki ma'azu sarki ne wanda duk duniyan nan kowa ke alfahari ya ga ya haɗa zira'a da zira'arsa kuma ke sanin kanki kin san yadda muke da sarki ma'azu ina tabbatar maki amincewanki akan wannan bukata tawa za ta cire mana kewan zan ta maki addu'a kin amince? ni da zaɓi ranka shi da sai abin da kuka zaɓa mu da kuma abin da kuka yarda da shi kin tabbatar da wannan kuka da kike ba shi da alaƙa da abin da na zo miki da shi shekarar jiya yar uwata ta bar duniya ranka shi da ba san lokacin da hawaye zai yanke daga suna idanuna ba na rashin yaya jamila kin amince da abin da na zo maki da shi kenan na amince abba har cikin zuciya na kuma alhamdulillah na gode allah shi miki albarka kar ki sanya damuwa da yawa a zuciyanki allah ya fi mu sanin dalilin da ya sa ya karbi jamila mu dai tamu mu yi ta addu'a Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya kai haske kafarinta mu kuma tamu in ta zo Allah ka samu cika da imani ta shiga shiga zo mu je ciki cire maka wa'innan kaya in baka kananan kaya ka sa ka huta idan ka huta sai ka fito falo ka zo ka zauna akwai irin abinci kala-kala da na da maka Allah ko mata kirki mu je ki mana da abin da ya dace da ni saboda na san cewa duk abin da kika zaɓa min da kyau Assalamu alaikum. Yaya. Har yanzu ka daina kukan nan ba? Bai kamata a ce ni ne kullum zan rika maka nasiha akan kaddara ba. Kafi ni karatu. Kafi ni sanin hukuncinta akan duk wani mumini. Kafi ni sanin cewa tana ɗaya ga cikin shika cikin imani. Kuma ka san matsayinta a gurin dukkanin wani mumini. faruk wani sabon tunani zuciyata ta buɗe tunanin yadda za in zauna da wata mace bayan jamila shi yasa hawaye na yake ta kwaranyowa yayi amma bai kamata a ce ka bijiro da wannan tunanin ba kamata a ce ka bari sai hankula sun kwanta na daga tashin da suka yi kan rashin anti jamila to ai ma haka na gani bai kamata mai martaba ya bi min da maganar auren wata mace ba kamata ya bari hankali na ya kwanta lokacin da na fara na fara kallon wasu mata bayan rasuwar jamila sannan wai kana nufin ka ce mai martaba ya bijiro maka da maganar aure kuma? ƙwarai saboda tausaya min da suke da kuma jaririn da jamila ta bari shi ne suka yanke shawara su bani ɗaya daga cikin ƙannanta ƙannanta ba su ma kina da ba sai bani suka gama yanke shawara kasan kuma yadda mai ba yake ba zai bani damar jin ta baki na ba ma sannan ni ma kuma ba zan iya musu da shi ba amma wace ce daga cikin ƙannanta ina jin zaka santa sunanta zinat an ce da ita da jamila ba maraba wajen halaye da kuma ɗabi'u zinat ƙwarai ai o lokaci tana zuwa gidana sannan kuma ina tsammanin ma kamar makaranta kuɗi da ita tabbas na taɓa ganin yarinya a gidan masu ɗaya gaskiya yarinyar tana da hankali da tunani da nutsuwa lalle za ta iya mai gurbin anti jamila yanzu kana da kai ma ka goyi baya kenan na goyi baya ɗari bisa ɗari don na ga alkhairin da zaɓin da suka yi na farko ya zo da shi na tabbata wannan ma zai zo da alkhairi faruk kuka kake yi har yanzu kai ma ba daina kuka nan ba tausayinka nake ji yaya duk lokacin da na tuna irin rayuwar da kuka yi da anti jamila ba na iya tara wayan da ke zuba daga idanuna takalama ɗan'uwana Ina san cewa in allah ya da duk wani tsanani 今垂れるそう。 yaushe za ki daina kukan nan ne zinat nuna juriya fa da haƙuri shine alamun mutum mai karɓar ƙaddara a tarihin duniya kaf kin taɓa ji mutumin da ya mutu kuka ya dawo da shi na shiga hukuma umma martaba a can sai haɗa aure na da ya suleiman to menene abin kuka ai wannan shine haɗin da ya fi dacewa da ke so kike ɗanki ya faɗa hannun wata daban wacce bata san mutuncin yar uwarki ba wacce bata sanya aka haifi ɗan ba hmm? ai babu wacce tafi dacewa duk duniya da ta auri silima sai ki ko ba san shi ne abu umarnin da za ku umarta mu in ce ba na so me yasa kike kuka ina tuna yadda zan zauna da mijin da 'yar uwata ta rayu da shi ne ban san da wani fuska zan zauna da shi a matsayin miji ba za ku saba a hankali zinat da zarar kun zauna zuwa ɗan wani lokaci wannan zai zama tarihi in ji ko don haka ki daina kuka daina kuka share hawa ya isa